ta hanyar ɗan majalisa honorable manso liman amadu mai wakiltar mazaɓar gundumar gure ne al'ummar garin gure ta gabatar da korafi wa gwamnatin nijar a dangane da yadda faɗuwar manyan motocin dakon kaya da na dakon man fetur ke ta'azzara akan babbar hanyar da ke ratsa wannan gari lamarin da sau tari ke haddasa asarar rayukan bayan allan da basu ji ba basu gani ba. Du premier mars 2017 au 15 mai 2018 accident kin da aka ya kai manyan motoci da sitan suke wada wajen ashirin kuma duka cikin gari ne an yi rashe-rashe yawa cikin gari. Cikin Abril telem ya bugi wasu yara yarinya guda yan lise surplus ta mutu a su uka guda surplus ta mutu. Cikin vacance kin nan akwai gard biyu da su ma telem ya bugi suka mutu a wurin. Kenan wannan abin wannan matsalar yi yawa shekaran jiya sitar da ya hwadi 'yan gari suka rubu bisa sitar nigin da lacrimogen da ke aka tsare wannan mutanen da su kowa ya zo ya doki gazuwal wannan gazuwal ne in essence ne kun ga abin da ban nan da za a yi duk da kasancewarta ɗaya daga cikin gundumomin farko da tsarin fasalta yankunan karkara ya kafa a washe garin samun 'yancin kan jamhuriyar Nijar har zuwa shekarar ta 2018 hanya ɗaya takce ke ratsa garin Gure. wacce ke fitowa daga zandar zuwa difa dalili kenan da faduwar manyan motoci ke kawo tsaiko ga sha'anin hada-hadar yau da kullum in ji dan majalisa honorable liman daga bakin upaven abin da ya kai ne in mota ya faɗi ya yi bulokin hanya wajen kwana biyu babu motan da yake wuciya kar in ya huto daga gabas ya huto daga yamma sai dai a sauya mutane na gabas su je can na yamma su je can haka ake in aka zo bakin tasha cikin ashirin kin na wajen goma sha ɗaya daga bakin tasha suke faduwa in suka fadi ko su tare wannan hanya ko su fada cikin rami tunda hanyar ba yi shi daidai ba ko da wani kote rami ne akwai cikin hanya abinda muke tambaya yaya gwamnati zai yi ya za a yi ga wannan hanya nan don saboda accident nan ya rage wasu yan ba duk abin da muke jin tsoro ran da sitar na essence ya hwada a cikin gari tunda bakin hanya ne duka mahauta da wani wani kowa ya hura wuta. Ministan manyan ayyukan gine-gine da tattalin hanyoyin zirga-zirgar ƙasa Kadi Abdullahi ya bada tabbacin duba hanyoyin aikewa da tawagar ƙwararru domin gudanar da bincike. don samo bakin zaren warware wannan matsala ko da yake a cewarsa abin na da nasaba da halin kwararowar hamada da wannan lardu ke fuskanta ku za mu aika inspection a je a duba a gani me ya kamata mu mu yi in gyara hanyar ne in bude ta ne ya kamata a yi in wani amenajima ne ya kamata a yi kurin da ake yake faruwa akwai huta zuwa nigeria zuwa difa to na san ko akwai kwanoni ko kuma akwai abubuwa a manajama da kamata yi kuma an ka zo wurin an ka yan solution sai mu gani ya kamata mu yi a manajama za mu sa a manajama sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger